الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tarihi da muke kawa na yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da kafirai a zamaninsa a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na unguwar jimisawo a ta yola a yau insha Allah za mu yi magana akan abin da ya shafi sulhul hudaybiya wato sulhun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi da ƙuraishawa a shekara ta shida bayan hijira mun karanta a can baya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka ya koma madina kuma abin da ya sa yi hijiran saboda cutar da shi da kafirai suke yi wanda kuma har sun so su halaka shi ba don ubangiji subhanahu wata'ala ya kare shi ba suka kore shi daga garin makka Zai fita da shi da sahabbansa wanda har ya zama wajibi ne ma idan dai ba lalura ba dole ka bar maka ka koma gari madina wannan lokaci to da manzo kuma ya bar garin makka bai dawo makka ba a shekara ta shida bayan ya yi hijira daga garin makka bai mafarki ya yi mafarki cewa da shi da sahabbansa sun shiga garin makka ba sun sun yi tsawafi sun yi umra wasu sun yi aski wasu sun yi fefe wato sun rage gashin su ba fi kwalkwal su kai ba sosai ya gaya wa sahabbansa ga mafarkin da ya yi su mafarkin annabawa kuma wahayi aisha radiyallahu anha ta ce farkon abun da aka fara yi wa manzon Allah ta suna na wahayi ne a ruya sadiqa wato mafarki na gaskiya wa kana la yara ru'yan illa fara misal farak ba wani mafarki da yake yi face ya zama kaman fitowar alfitir wato in yi mafarki abu zai faru kuma sai abun ya faru wannan da shi aka fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta ke cewa الرؤيا الصالحة ماذا سمع يتي الرؤيا الصالحة جزء من ست وأربعين جزءا من النبوة mafarki na gaskiya wani bangare ne ko yanki ne daga cikin yanki arba'in da shida an nafta. idan mutum ya zama na yi mafarki abun na faruwa duk mafarkin da abun na faruwa to yana da wata daraja ta musamman wanda da za a kasa darajan wato annabta arba'in da shida da ya samu kashi daya idan annabi ya yi mafarki yana yin abu kaza to an umarce shi ne ya yi wannan abu wato a nan an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi umra ya je makka ya kewaye ɗakin kaba zai yi umra har ya yi aski to sai ya cewa a wannan shekarar ne zai yi wannan umra ne kaga idan su annaba ana ba su umarni babu wata wata za su je su yi to amma da yake ba su san gaibu ba manzon sama bai zai gane cewa a wannan shekarar ne umran ko shekara ta gaba to sai tsammanin wannan shekarar ne sai umarci sahabban sai ce a shirya za a tafi umra lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya yi mafarki cewa yana yanka ɗanka to ai take ya gaya wa ɗan shi ne annabi isma'il ce ya bani inni ara fil manami anni aghbahu fa fanzur za ta ya kai ɗana na gani a mafarki ina yanka ka ka duba ka gani yaya kake gani in yanka ka ne ko in dale ka amma kuma umarni ne Allah ta'ala ya bashi sai ya kawo Isma'il maganan a bisa shawartarsa yake to annabi isma'il shi ma annabi ne in har Allah ta'ala ya ce a yanka shi to ba zai iya yanka shi ba ko sai ce ya abati ya abati an ma tu'mar fatajiduni insha Allah min as-sabirin yace ya baba na ka aikata dukkan abin da aka ce ka aikata insha Allah ni kan da ka same ni mai hakuri wato ya sallama ya mika wuya annabi ibrahim ya yanka shi tun da umarni ne na ubangiji subhanahu ta'ala kuma a mafarki annabi ibrahim ya gani kenan annabi ibrahim ya kwantar da shi kamar yadda ake yanka rago da ya ɗauka wuƙa zai yanka shi sai ubangiji ta'ala ya kawo rago ya ɗauke annabi isma'il ya yanka ragon a matsayin annabi isma'il sai ta ce wa fadaina ku zikin hafi sai muka wato fanshe shi da abun yanka wanda yake babba malayan tafsiri suka ce wani rago ne wanda ya yi shekara arba'in yana kiwo a aljanna kuma wannan ragon an ce da shi ne ibadan da habi da aka karɓa tun zamanin annabi annabi adam alaihi salatu to annabi ibrahim ya gaskanta wannan rantsuwa din kuma ya yi aiki da ita hakan ya zame masa wato ainihin tahida to haka za ta suma ba zai wata wata ba idan ya yi mafarki umarni na ubangiji ta'ala zai yi maza maza wajen ɗabbaka wannan umarni shikenan sai ce wasu a shirya a tafi a tafi umra kowa yana murna za a koma maka za a shiga maka za a je a yi umra garin da aka daɗe ba a je ba suka shirya suka fita suka zo zulhulaifa kowa ya harama da umra aka shiga kaya irin na harama shi nan aka kama hanya sai maza kuma sai tura wani dan ai da je duba masa me yake faruwa a makka da kewayensa, don ya san ina zai shiga domin sabbar kurishawa ai da su ji labarin yana zuwa kuma an gogor da yaƙi a baya an yakin badar an yakin uhudu an yi yakin ahza har ma an yakin muraisir to kaga yanzu idan suka ji maza sama yana tafiya yana kowa maka za su yi tsammani ya zo ya yake su shikenan sai ya tura wanda zai leƙa masa me yake faruwa daidai zagaya zagaya sai ya samu wasu ƙabilu a habish wanda suna da wato kulla abokantaka tare da shawa na Makka su sun shirya kawai za su hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wucewa ya je yi ya je ya tawali sai aka zo aka gaya manzon Allah ta sama to sai manzon Allah ta sama sai ya tsaya ya shawarci sahabbansa yanzu me kuke gani wayannan mutane da suke gefe gefen nan mu ratse mu je mu kakkashe ƴaƴansu da matansu mu dawo garin madina idan sun dawo garuruwansu su dawo mauturun wato wikiri kowa shi kaɗai bai da iyali ko kuma mu shiga garin makkan kawai idan sun nemi su yaƙe mu su shawa mu yaƙi da su in sun bar mu mun shiga ɗakin kawai mu je mu yi umrar mu dawo sai sai na abubakar ya ce wallahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa dai su suke da tsari amma mu kan mun fito don yin umra ne amma ina ganin idan waɗannan mutane suka ce za su hana mu kewaye ɗakin kawa to mu yaƙe su kawai a shiga aje a yi a yaƙi to sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai karbi shawarar abubakar sai aka kama tafiya amma da ya zo sai kauce hanyar da waɗannan mutane suke sai biyo ni loko wanda ke tsakanin huruwa manzon kuma yana tafiya ya zo wani wuri kusa da zitsuwan abin nan kusa da hudaybiya ana cewa na wurin saniyatul mira sai sai taguwansa sai ta tsaya wato kamar ta kasa tafiya kenan sai sabai suka suna ta cewa ah, taguwar manzon Allah ta kasa ta kasa tafiya ta tsaya a wuri kaza to kaga in ko ba ta iya tafiya ba za a sauke zango a wajen sai manzon sama ya ce a'a ba ta kasa tafiya ba ne habasa ha hadisu sufi wanda ya tsare giwa a lokacin yakin giwa shine ya tsare wannan tako wato idan Allah ta'ala bai kaddara za mu je mu yaƙi mutanen nan ba bayan da za a yi mu je mu yake su dole komawa za mu ce wala duk abin da sharaɗin da suka sa in dai akwai girmama musulunci a ciki yace zan karfe shi saboda haka sai wanda kuma sai ya dakawa ainihin taguwar tsatsawa sai ta zabura kuma ta kama tafiya shi ke ne ya matsa can gaba har ya je hudaybiya sai ya sauka wajen to da ya kafin ya zo wurin su ƙuraisha sun ji labarin cewa ai manzala sama yana zuwa kuma ya kansu zai to da haka kuma sun yi shirin su ba za su yadda da wannan ba to sai suka turo wanda zai zo ya ya leƙa musu ko da yake ba su suka turo shi ba badil bin hafs sai yazo yana tambayan abin nan badil bin warqa yazo yana tambayan manzo Allah Ya yace yana ce masa me ka zo yi freshawa fa gashi nan sun haɗu maka za su hana ka shiga ɗakin kawa ba za su bari ka shiga ba sun yi shiri me ka zo yi sai manzo Allah ya ce na zo yin da yin abun nan yin umra ne ni ban zo don don don don don yaki ba amma idan suka ce sun ki da yadda sai dai yakin da shi kenan mu a shirye muke za mu yi wannan yakin har ubangiji subhanahu wata'ala ya zartar da ta, wato babu gudu babu ja da baya shi kenan sai dai same su da yake ba su suka tura shi ba shi dai kawai yana son ya sulhu tsakanin manzo da sama da qurayshawa da ya je ya same su ya ce musu na zo muku daga wajen wannan mutum ya faɗa mini wata magana idan kuna so sai in gaya muku abin da ya gaya mini to wawayen cikinsu masu ji da ƙarfi matasa sai suka ce kai mu ba mu buƙatar wani maganansa ba mu da wata buƙata kar ka gaya mana komai a kansa mu ya kansa kawai za yi to masu hankali cikinsu sai suka ce a ka faɗa mana menene ya gaya maka gana sai ce ai shi cewa yi ba ya zo yaƙi ba ne ya zo yin umra ne amma idan kuka ce sai kun yaƙe shi to kuma shi a shirye ke zai yaƙe ku shi sai suka ce to yanzu bari su tura wani nasu ya je ya tabbatar da wannan magana sai suka tura wani mutum ana ce masa mikras da ya je kafin ya ƙari soma manzara sama ya ce wannan mutumin mayaudari ne mayaudari ne manzara sama ya san shi shi ke ne ya ƙari so sai ke tambayan su me ya kawo su shi ɗan sako ne wato an aiko shi ne ɗan aiki manzara sama ya gaya masa kamar yadda ya gaya wa badini mu mu zo yaƙi ba mun zo mu wa ɗakin kawo ne amma in ce za a yaƙe mu kuma mu ma za mu yaƙi shi ke ne ya koma ya gaya musu kamar yadda ya gaya wa wato ainihin badi kamar da badil ya gaya muku ya ba su amsa gashi gashi to daga wani mutum daga tinkina na sai ta ce ta ku bari in je mana shikenan sai ya taho lokacin da ya gabato wato wajen manzo Allah salama da sahabbansa manzo Allah da ya hango shi ita ai wannan wani ne na san waɗannan mutane suna girmama wato ainihin raƙuma saboda haka yanzu abin da za ku yi shine da zaren ya kusan isuwa wurin mu kowa ya haura kuminsa sai a jeru a miƙa ɓangarensa kuma ana labbai kallahumma labbai labbai kala sharika laka labbai ina alhamdu wa ni'mata laka wal kala shari'a, sharika wato ana yin talbiya to da haka ko haka yi sai suka kawo abin da raƙumansu. sai suka tinkare shi suna kallahu ma labbai, labbai kala sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak kaga wannan ko ba a gaya masa ba ya san cewa sun zo yin umra ne ba wai sun zo yaƙi ba ne da yana ganin su a haka a wannan shiga ta umra da talbiyan su. yace subhanallah yace ma ma yan baƙi da haula an yi an a nibai bai kamata wa mutanen a fi an hana su shiga ɗakin ka'aba ba bai kamata ba shike ne ya tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa su ga abin da ya kawo su kamar yadda ya gani ba wai sun zo wato ainihin abun nan bane ba sun zo yaki bane shike nan sai ya koma ya je ya gaya wa mutanensa ya ce waɗannan mutane ba ya ce suka zo yi ba sun zo umra ne kuma a yadda na gansu nan bai kamata hana su shiga ka'aba ba ya kamata a basu su je su yi tsawafin su fita da su shugabannin su wannan magana sai ta fara kama hankalin su yanzu kuma wancan yara wawaye sai suka ce kai wannan mutane mu misali tsofaffin nan sai suka je suka shirya wani shirin su na musamman suka shirya za su je su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka haɗa kansu su saba'in a wata riwayar su kamani matasa zalla su suna ganin za su ci galba da su tamanin magana ta sawa mutum dubu ɗaya ne da ɗari hudu ya zo da su a wata riwaya ma dubu ɗaya da ɗari biyar mutum saba'in ko tamanin ne suka iya da su shi kenan duk da haka suka shirya suka zagaya suka je suka sauka wani wuri zituwa amma na kafin zituwa suka sauka a wani wuri a wani dutse wani a ce masa abin nan eh, jabalul sami sai suka sauka a wannan qura'ul sami. qura'ul ghani da suka sauka a wannan wurin suna lallabawa ne wa irin su dan haka manzon sama bai gan su ba sai su jira musu su da sun san dai mutane nan ka sun ci karfin su to ana tafiya na gaba gaba sun wuce na baya wannan Muhammad bin shi shine jagoran alhar su ne wanda suke baya baya shikenan sai suka kullo suna kullowa da ya gansu sai ce aje a kaska masu gaba shi ke shikenan ko aka jira musu su saba'in aka kama su aka ɗaure su su wa'innan matasan kenan da suke ganin su za su iya yaƙi ko da manyan su ba za su yi aka ɗaɗɗaure kowa da kowa sai aka gaya manzala ta kuma ga wasu yara fa wasu matasa sun bullo tauri kaza mun kama su mun ɗaure su to kaga a nan ido zai rena fata ko yasa duk abin da za ka yi dole kai shawara da masu shekaru wanda suka jarraba abubuwa yau da kullum shi matashi yana da me yana da ƙarfin hali da rashin tsoro ta amma wannan rashin tsoron nasa ba zai iya kai shi kuma ya baro shi daga lokacin da ya shiga wani hali kuma sai ka ga ido ya na fata shi yasa suka ce innal al'umura idan ahdathu dabbaraha duna shuyukhi tara fi sayri al al'amura in yara ne suke tsarawa babu tsofaffi a ciki to sai kaga akwai dan matsala ba masu shekaru a ciki ya za ka ga duk yan ƙungiyar ta'addanci ta'adda ta'addan na masu ta'addanci na? za ka samu duka yara ne ya za ka ga abubuwan ba zai taɓa zama daidai ba zai tafi a yadda ake so sosai aka kama aka ɗaure su sai aka gaya mazala ta kuma sau ga wasu ba an samu ganima manzala kuma ya gan su amma sai ya ce a sake su saboda me saboda kwaɗayin ƙurai shawa su nemi a sulhu don yakin ba son sa ake yi ba sai ne sai ya zama dole sannan a yi shi ba wai ana neman sa ne in ka ji mutum yana dan ina ina abin nan da yaki yana neman a yaki a yi jihadi to da sauransa ne sauransa a ilimi da sauransa a jarraba abubuwa yakin sai ya kale ka ne ba yadda ka iya wannan sai ka ji to maza su ma yake a sake su su koma wajen iyayensu domin su tabbatar da cewa mu ba yaki muke so ba muna son sulhu ne shi yasa manzo sama yake cewa la tatamannu liqa al-aduwi fa idza laqitumuhum fasbiru kar ku yi burin haɗuwa da abokanin gaba kar ku yi burin yaƙi. amma ya kuma da abokanin gaban ku ku yi haƙuri. kar ka gudu kuma nan kuma ka gudu ɗin kuma haramun ne sai dai sun fi karfin ka to kaga ba burin sa ake ba a zamanin maza ma masu burin ina ma a saukar da ayan jihadi ina ma da aka saukar da ita sai aka neme su aka rika. shi kenan sun ɓace kuma amma mutumin da zai yi abu ba wai alfahari zai dinga yi ba mu ne kaza mu za mu yi a'a in abun ya tashi kawai sai a ga yayi shi ke na aka wasu kaɗan. to a nan Allah ta'ala bai kaddara za a yakin ba A nan ne wani ta'ala ya saukar da huwa zai kaffa an ku, wa an anhum bi batni makkata min ba di an asfarakum alayhi Allah ta'ala ne kama hannayensu ba ku iya yakan ku ba sannan kama hannayenku kuma ba ku iya yakan su ba a can wani waje a makka bayan kun samu nasara a kansu amma kuka sake su sau da aka suka sake ainihin waɗannan mutane to da aka sake duk da aka ƙurai shawa su ba su daddara ba sai suka shirya runduna mutum ɗari biyu na yaƙi wanda suke kan dawakai wanda bin wani shi yake jagorantar a lokacin bai musulunta ba kun san bin wani ya iya yaƙi ƙurarre ne abin da ya shafi harkar harkar yaƙi don ba mu manta ba a kisan da muka bayar na yaƙin uhudu shi ne dama mai jagorantar dawakai to da haka lokacin da aka yi galba a kan kafurai kurai maka aka zo ana ɗaukan abun nan ana ɗiban ganima to shi ne zagaya ta baya da dawagansa da yake jagoranta da ya afka wa'inda suke kan jabalin roma wato mutum 60 wanda maza su waya ajiye su mutum 50 wanda ya ajiye su akan wani dutse ya ce kar ku motsa ko mun yi nasara ko ba mu yi nasara ba da ya je ku ya shi su kawai sai jira wa musulmi ta baya to Khalid bin Walid ya iya yaƙi sosai to da ya je sai ya tsaya a wani wuri a wani. ya makare da shi da mutanensa su ɗari biyu mayaƙa ƙwararru an zaɓe su suna son su mamaye manzala ta sama shi da sa ba tare da sun sani ba sai su yake su nan, maza kuma sai kama sallan a da shi da da shi da mutanensa sai kalibin bin Walid ya ce ah ai gashi nan suna ruku'u suna sujjada ai wannan dama ce ma da zamu iya afka musu amma bai gama yanke shawara ba yana shawara har aka gama sallah sai ke to bari ya jira sallar la'asar idan lokacin la'asar yayi sai su afka musu kawai nan kafin sallar la'asar sai ubangiji ta ala ya saukar da sallar tsoro salatul khawf sallar yaki sai aka umarci maza su ma ya raba rundunanta kala biyu to da aka mayakan a raba su biyu rabi ya yi sallah da su rabi kuma suna mai suna gadi kaga ɗari bakwai za su yi sallah ɗari bakwai kuma suna gadi su kuma wajen su ɗari biyu ne to da ga ba su samu wannan daman ba in aka sallame kuma da suka yi sallah aka yi raka'a ɗaya da sunan da su cika da raka'a ɗayan su su zo su karɓi tsaro sai wa'incan da suke tsaron nan da ba su yi sallah ba zo su yi raka'a ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke nan kawai sai wannan damar sai ta ke musu sai suka ga ana sallah ga wasu kuma a tsaye da makamai kaga ba dama su afka musu haka dai suka samu wato ainihin wannan matsala ne shi ke nan ana nan ana jira a hudaibiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya kamata a samu a wani daga cikin sahabbai ya je ya gaya wa ƙuraisha wannan famu ba yaƙi muka zo yi ba don manzon sama sun yake sai ce Umar ina ga kai ne ya kamata ka je ka samu ƙuraisha wannan ka gaya musu cewa mu ba yaƙi muka zo mun zo yin umra ne su ba mu dama mu yi umra sai na mara ce ka ya rasulullah ina gabani ne ya kamata na je ba dan ni bani da wasu iyalai a makka wanda mutanen makka zai sa su saurara mini amma ka aika Uthman bin Affan har yanzu yana da ragowar jama'arsa za su saurara maka saboda jama'a sai za su ma'aice ko hukuma ne ku duba duk da rashin tsoro irin na na Umar wanda za mu faɗi jaruntan da ya a can gaba amma da aka ce da yace me yace zai je ba na hukuma ya je to ba wai tsoron mutuwa ba ne saboda maslaha ne idan shi ya aka kashe shi kaga an rage karfi na me na rundunar yaki gara a ce yana cikin sahabbai kaga zai ba da gudunmuwa sosai akan a ce shi kaɗai an yanyame shi an kashe shi to sai aka ce a tura sai na usman bin affan cikin nan sai na usman sai ya shiga ya shiga ya je ya samu ƙurayshawa shugabanninsu ya shiga abin da ya kawo shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya aiko shi ya gaya musu cewa ba mu umra muka zo yi kuma ga harami a jikinsa nan sun gani cewa ya zo umra ne ba ya zo wato abun nan bane ba ya zo yaƙi bane shi kenan sai suka ce a ba su yadda da wannan ba duk da sun san cewa ba ya zo yaƙi bane ai an riga an yada a ko'ina gefe da gefen maka cewa muhammadu da rundunansa da sa sun zo za su shiga garin maka da ƙarfi ba mutanen maka sun kore shi ba yanzu ya dawo suka ce yanzu idan muka bashi ya je umran nan ai za a dinga yadawa cewa ya fi ƙarfinmu ne ya shiga makka da ƙarfi ya je umra mu ko ba za mu yadda mu ɗauki wannan kankancin ba ba za ka suka ce ba za su yadda ba suka ce amma tun da kai ka shigo garin makka ga ka ga ɗakin ka ka je kai tsawafin ka kafta shi ko sai na Usman ya ce wallahi ba zan kewaye ɗakin ka ba har sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inda ni kaɗai ne to ba zan yi ba kuma bai yi ba ko za ka sai tsaya suna ta tattaunawa yana ta tattaunawa da da su Qurayshawa har lokaci tsawo manzo sama da sahabbai suna jiran yaushe Usman zai dawo yau ne gobe ne yau ne gobe ne Usman shi daga nan sai ne ya kama ya dafa ai an kashe na Usman an kashe sayyidina Usman to kaga hankali zai tashi to da labari ya zo wa manzala ta kuma cewa an kashe Usman sai manza sama ya ce to ko yanzu kan kuma ta furu ta kare kenan saboda haka lokaci ya yi ku zo ku yi mini mu a za mu shiga mu yaƙi a Makka domin a ƙa'ida ba a kashe ɗan aiki duk yanda gaba ta kai gaba a tsakanin mayaka duk yanda ta rinta ne ko aka kusan gwamza yayi inda ya ɗan aiki aka aika to a ƙa'ida ba za a kashe shi ba shi yasa su ma sun aiko ai sun sake aikowa kuma ba a taɓa ba ba wanda aka taɓa. to kan me za su kashe sai na Usman sun saba ka'ida na yaƙi. Ko da haka a zo a masa mubaya'a za a shiga garin Makka ko da za a ƙare. akan jinin dina usman nan manzo Allah ta kuma ya kira sahabban sa kowa ya zo yi masa hannu ya zo yi mubaya ya dau alƙawari ya koma gefe wannan ya zo mutum dubu ɗaya da ɗari hudu nan kowa zai da zai ɗauki alƙawarin ya ba da jininsa zai taimaki manzo Allah kuma zai taimaki musulunci zai shiga garin Makka da yaki kai wasu kan ma a wajen mubayan cewa suka sun yi mubaya akan da su mutu kawai akan mutuwa mutuwa kawai to da haka akwai wanda ma uku an zo na farko ya yi mubaya shi zai je mutu a makka a tsakiya ya zo a ƙarshe ya yi wannan mubaya to da haka su ba suna so su dawo ba ne wane ne baya nan sai na usman baya nan shi bai taka mubaya ba kuma babu tabbas cewa an kashe shi amma dai labari kan yaya an kashe shi sai man za su ma ya ɗau hannunsa sai ya ɗora a kan ɗaya hannunsa ya ce hazihi li usman ko hazihi an usman wannan bai'an na yi ta a maimakon usman wato sai na Usman radiyallahu anhu wannan manƙaba ce daraja ce ga sai na Usman a ce manzon Usman da kansa ya haɗa hannayensa baya nan fa yace na yi Usman wato tabbas ne garanti ne cewa inda Usman yana nan shi ma sai ya yi wannan bai ba zai ji tsoron mutuwa manzon Usman yana da wannan yaƙini yana da wannan amincin da Usman shikenan ana wannan sai ga sai na Usman ya kullo shikenan ya dawo da ya taho sai ba aka ce masa ga abin da aka yi ya gode wa Allah ta'ala ya ce to shi ma zai da hannunsa ya zo sai tsora kan hannun manzon Allah sallallahu alaihi ya sake wata mubaya ya zo alƙawarin wato ainihin za a je a yaki to an yi haka an gama kaga kurai sha za su ɗan ji labari cewa ga abin da ake ci to daga nan kuma sai suka karkata zuwa ga sulhu suka ga ba amfanin yaki gara dai a yi sulhu shi sai suka aiko su hailu bin amur ya zo wajen manzon Allah ta sama a kulla sulhu tunda dama musulman su ma sulhu suke ne ba wai ana son ai ba zo da niyan yaƙi ba makaman da aka tawo da su irin makamai ne kawai na al'ada in za ka tafi ka ɗaukan takobin ka za a cikin gida a cikin gida ka ko ɗarki biyanka ba wai a ɗauko manya-manyan makamai ne na yaƙi ba shikenan sai ga suhaidu yana tafowa manzala ta sama yana ganin suhaidu sai ce sahula amrukum al'amarin ku yayi sauki sunan ma'anan suhail mai sauki sai ce to al'amarin ku yi sauki ga nan suhail yana zuwa kuma na san sulhu zai zo ya nema shike nan da ya zo kuwa sai ce sulhu za a yi yace za a yi sulhu amma kafin ya zo sha sun masa gargadi duk sulhun da za a yi karye ya yadda sulhun cewa za a yi umra a wannan shekara sai dai wata shekara da shike nan da ya zo kuwa sai ya ce to shi dan aike ne na Quraishawa ya an aiko shi ai sulhu manzon kuma sai yadda da sulhun tunda dama sulhun yake ne sai aka zo aka tsara yadda za a yi sulhu sai aka zo za a rubuta wasiƙa za a rubuta sharuɗin wannan sulhu manzala ta kuma zai rubuta wasiƙa sai ya fara da bismillah zai rubuta bismillahir rahmanir rahim kafin ya rubuta abin da zai rubuta na wasiƙa haka ya yi kawo su hirakla da muƙaukar da sauransu to sunna ce ta rubutun wasiƙa ka rubuta bismillahir rahmanir rahim kuma ka kare ta hadda ar-rahmani ar-rahim duk inda aka ce kai bismillah to bismillah za ka ce sai a wuri guda uku wuri na farko shine a wurin sallah in za ka yi bismillah a sallah za ka ce bismillahir rahmanir rahim ka fara ka fara kira'a haka ne za ka yi karatu alqur'ani za ka kare ta bismillahir rahmanir rahim ko ba a sallah bane sannan kuma da in za ka rubuta wasiƙa ka ce bismillahir rahmanir rahim amma duk sauran da aka ce kai bismillah bismillah za ka ce in za ka ci abinci bismillah za ka sa riganka bismillah za ka shiga masallaci bismillah za ka fita bismillah za ka yanka dabba bismillah ba za ka kare ta to sai aka rubuta bismillahir rahmanir rahim yace sai dina ali zo ka rubuta mana wasiƙa ana faɗan sharuɗin ana rubuta ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai sahaji bin amri yace a'a mu ba mu san ar-rahmanir rahim ba yawa ba mu da wannan ba a rubuta bismika allahumma da sunanka ya Allah sun san Allah ba suka ce ba su san ar-rahmanu ba ba wai ba sani ba taurin kai ne ba su yadda da mewa da ar-rahmanu min Allah ta'ala ya ba da labari wa idza qila lahum usjudu lir-rahmani qalu wa man rahman idan an ce ku yi sujjada wa ar-rahman shine Allah ya ce waye rahman su ba san shi ba wa san ar-rahman Allah ta'ala ya ce qul ud'u Allah wa ud'u rahman ayyan ma ta da'u falahul asma'ul husna ku je ko ku ce Allah ko ku ce Ar-Rahman duk ɗaya ne Allah yana da sunaye kyawawa sunayensa sun fi ɗari duk wanda ka ambata kuma shi ɗin ne sai maza kuma sai ce shafi sai ya sai na ali sai na ali sai shafi bismillah rahman rahim sai ce ka rubuta yadda yake so in bismika allahumma to da aka sai rubuta yadda yake so in bismika allahumma shikenan sai ce ka rubuta haza ma salaha alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wannan shine abun da manzon Allah ya yi sulhu a kansa da ƙur'ishawa. ana faɗan haza ma salaha alaihi rasulullahi sai Su'ad bin Amr ya ce law na'lamu annaka rasulullah lama qaddanaka 'anil baiti wa lama qatalnaka da mun yadda kai manzon Allah ne ai bara mu hana ka shiga ɗakin kawo ko ba za mu yaƙe ka ba ko san da wannan ba to da aka ka rubuta muhammadu dan abdullahi muhammadu ne abdullahi amma ba muhammadu rasulullahi ba sai mazar ba sai cewa ni na yi, ka goge ka rubuta muhammadu dan abdullahi sai sai na a ya ce a'a ni ba zan iya goge rasulullahi ba ni na yi imani da wani ba zan iya goge ba sai mazala ta kuma ya ce inni rasulullahi wa in kazzabtumuni ku sani ku kuraishawa ni manzon Allah ne ko da kun karyata ni sai ta nuna masa wurin aka nuna masa sai gobe wato maza sama bai iya rubutu ba bai iya karatu ba sai yasa gogewa ma sai an nuna masa ina wurin sai goge ko rubutu bai zai iya ba sai dai imla ya rubuta wannan kuma hikima ce ta ubangiji ta'ala saboda inda ya iya rubutu da karatu idan ya zo da ƙur'ani za su ce ya ji ya kufa ne a taura ko injila haka haka shawa su fa kafirin maka za su larabawa to sai zama bai iya rubutu bai iya karatu ba kuma ya zo da alƙur'ani. kuma dama amfanin rubutu da karatu shine kai ilimi to ga wani nan bai iya rubutu ba bai iya karatu ba kuma ya fi kowa ilimi kaga ya fi bada mamaki shine malamin malamai malamin malamai gaba daya kaga wanda ya fi bada mamaki ya fi mu'jiza amma a yanzu babu wanda za ka same shi malami a ce bai iya rubuto bai iya karatu ba bai yi wa in an ga ce baka iya rubuto baka iya karatu ba ka zama ummi cikakken jagiri kenan eh yanda mahaifiyarka ta haife ka haka kake har yanzu baka canja ba shine ma'anar ummi wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a amma manzo sama in an gaya masa to shi kuma yabo ne a gare shi to kuma da laraba ba galibin su haka suke ummiyai ne wallazi ba ta fil ummiyina rasulan ba su iya rubutu sai karatu ba amma daga baya da suka tashi harkar neman ilimi sai suka iya rubutun kuma suka iya me suka iya karatu to kai ma in ka tashi kace zaka koya zaka koya ta'allam fa laysa al-mar'u yuladu aliman wa laysa aqu ilmin kaman huwa jahil ka nemi ilimi mutum ba haifansa da ilimi mai ilimi bai zama daidai da jahili ba in kace sai ka koya zaka koya shikenan sai ce sai na ali ya rubuta muhammadu bin abdullahi sai rubuta muhammadu dan abdullahi shi nan sai aka zo aka rubuta sharuɗin wato wannan sulhu sharaɗi na farko shine ba za su yi umra a wannan shekaran ba sai dai wata shekara mai zuwa wato baɗi kenan hijira tana shekara bakwai a wannan shekarar za su yi umra maza ya sama ya ce ya yi da aka rubuta cewa ba za su yi umra ba duk da cewa sun yi harama sun zo sun zo kusa da maka kuma sai dai su koma madina a haka kuma ba za su yi umran ba ba za su shiga maka ba sai wata shekara amma sun da wata shekara da su shigo wato sai an yada a duniya cewa ai dama umra ne suka zo ya? kuma da izinin su za su yi umran ba yaki ba ne manzo sun ya rubuta kuma aka aka rubuta haka biye da aka rubuta kuma da shekaran ta zago an yi umran shekara ta bakwai ana ce mata umratul qada umran ramuwa domin an rama wannan umran da ba a yi bane manzo ma shekaran nayi kuma azul qada ne dama aka yi sulhul hudaybiya kuma azul qada ya sake tagowa zai zo yi umran saboda me saboda umran dama a shekara ta bakwai ne shi manzo ma bai sani bane tunda a mafarkin ba gaya masa ga lokacin da zai yi ba sai ɗauka a shekara ta shida ne a sai a wannan lokacin ne dama Allah ya kaddara umra ne ya da sahabbai suka shiga damuwa sai manzala kuma sai ubangiji ta la da qaddada qad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al harama in sha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la tafaqu Allah ta'ala ya yi gaskiya wa manzala kuma wannan mafarki mafarki na gaskiya kuma za ku shiga masallaci mai kuma za ku je Ka'aba ku yi umra kuna masu aminci wasu su yi aski wasu su sai sai kuma ba za ku ji tsoro ba kuma hakan ta faru amma maza kuma ya zo da makamai na yaƙi, kafin a shiga garin makka ya ajiye a bayan gari ya ce za mu zo da makaman mu in sun nemi yaƙi suka hana mu shiga mu yi yaƙi. in ba su nemi yaƙi ba kuma mu ajiye makaman mu a bayan gari mu yi umra mu fito mu ɗauka mu tafi, kuma ka kai ba su ne tsokane su ba ba su nemi su hana su shiga kaba sai suka ajiye makaman a bayan gari suka shiga suka yi umra su suka fito suka ɗau makaman su suka tafi ita ce ake ce mata umratul qada umrar ramuwa kenan yana daga cikin umra guda hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sannan sharadi na biyu sharadi na biyu shine za a koma za a koma makka abin nan za ku za ku koma garin makka duk abin nan garin madina afwan duk wanda ya bi ku garin madina daga cikin wato kurin shawan kenan duk wanda ya bi mu garin Madina duk wanda ya bi ku garin Madina daga cikin mu ba tare da izinin sa ba wato ba tare da izinin sa ko ni mai jibin ta al'amuransa ba to za ku dawo mana da shi wato ko da musulunta kai daga makka ka gudu ka guje wa iyayenka ka tafi madina to sharadi shine manzala sama ya maka ka koma ka koma garin makka manzala sama ya ce ya yi da wannan sannan kuma mu kuma idan wani naku daga garin madina ya tafo makka ko ba da izinin iyayensa ba ne ba da izinin waliyansa ba idan ya zo za mu riƙe shi kuma ba za mu mai da shi madina ba a duba aka fi ma mu namun ya je wajen ku ba da izini ba za mu yadda abin da za ku dawo mana da shi amma naku in ya zo ko ba da izini ba za mu dawo muku da shi ba kun yadda da wannan manzan sun haifa ya yadda amma ka san su umar kan bara su yadda ba sai dai an fi karfin su manzo sun ayi yadda da wannan duba akwai maslaha a cikin akwai abin da Allah ya sani wanda ku ba ku sani ba fa alima ma lam ta'lamu wa kana wa abin nan fa ja'ala min duni zalika fathan qariba Allah ya sa abin da ba ku sani ba ya sanya buɗi bayan dukkan wannan abin da aka yi akwai wani buɗi da zai zo wanda zai sa a ta shiga musulunci da sababin wannan sun buɗe to da kuma zama ya ta da wannan sannan sharaɗi na uku kuma za a yi shekara goma babu yaƙi tsakanin musulmi da mutane maka a ɗan ba su surara shekara goma babu yaƙi tsakanin su da musulmi shi ke nan mazala ya yi da kuma aka rubuta wannan sharaɗin babu yaƙi amma wannan sharadin ba su fika shi ba sun warware wannan sharadin domin sun kashe wasu daga cikin musulmi da sababin wannan bayan shekara biyu kawai manzo da kuma ya shiga garin makka da yaki shine a shekara ta takwas aka hada rundunar yaƙi mutum dubu goma aka je aka yaƙe su a garin makka aka kore su suka sallama suka miƙa wuya a garin makka ma ta zama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk sakamakon wannan sun hudu ne da aka gama rubuta waɗannan sharuɗin shi sai na umar sai ya ga kaskancin ya yawa musulmi suka shiga damuwa ta haɓai ya maza Allah zai yadda da wannan wannan su suna ta kafa mana sharuɗai wato su ne ma dai suke da fawa a kan mutum mutane suka shiga damuwa shi na nama har ya kasa haƙuri ya zo wajen manzon Allah su zafi sai ta ya rasulallahi alasna alal haƙi wahum alal baɗi mu ba a kan gaskiya muke ba su suna kan barna manzan suna ce haka ne alaisa katalana fil jannati wa katalamun fil nar mu an kashe mu ba a aljanna za mu tafi ba su kuma mun kashe su ta za su tafi manzala ta suna ce eh haka ne sai ce fa bima nu'ti ya tafi jina? A kan me za mu dauka tsanci wa addini in ji sai dina wa yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sai ya ce masa ya Umar ya ibn al-Khattab ya ce masa yana in ni rasulullahi wa lastu asihi fa innahu nasiri wa la yudayyibuni abada yace ka sani Umar ni manzon Allah ne Kuma ba zan saba masa ba abinda zai fi abin da ba abin zai fi abin ya umurce ni kuma ni na yi imani zai taimake ni kuma ba zai tozartar da ni ba har abada har abada sai ce to ya rasulullahi ba ka ce mana ka yi mafarki za mu zo mu yi umra ba mu yi aski mu yi sai mu zo mu yi umra kuma kai annabin Allah ne ta ya za mu koma ba mu yi wannan umran ba kuma Allah bai hukunci tsakaninmu da waɗannan mutanen ba mazana kuma wa sai na Umar yace to na ce maka a wannan shekarar ne ne mafarki za mu yi umra wace maka a wannan shekarar ba na dai ce na yi mafarki za mu yi umra aka tattara aka zo shi ma manzo kuma bai san gaibu ba a zaton sa a wannan shekarar ne a sai baki ne ba wannan shekarar sai na umar ya cika da fushi sai ya bar manzon Allah ta sama sai da wajen abubakar aminin manzon Allah na ba kuma babban abokinsa idan ka zo ka buga da mutum ba ku fahimci juna ba sai ka je ka samu wani amininsa ko abokinsa kuma ka je ku tattauna ko zai goyi bayan ka ya zo ya gamsar da shi sai da wajen abubakar abubakar bayan nan aka yi wannan magana sai yake tambayan abubakar irin tambayoyin da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzala ya sallama abin da sai na abakar ya baki amsa irin amsan da ya ba manzon Allah irin amsan da ya ba manzala ta kuma ya ba Umar mu ba kan gaskiya muke bane bai ce ga yayi wa manzala tambaya ba yace Abubakar ba akan gaskiya muke ba su suna kan barna yace haka in mun mutu ba aljanna za mu tafi ba su kuma wuta yace haka ne kiji da akan me za mu da wannan kasance sai ta ka sani ba shi manzala ta sama manzon Allah ne zai saba wa Allah ne zai abun da Allah bai umurce shi ba sai ce to ai shi manzon Allah ne kuma ya ce mana ya yi mafarki za mu zo mu yi umra shi ya gaya mana za mu zo mu yi umra ta ya za mu koma ba mu yi umran nan ba sai ce to ya ce maka wannan shekarar ne mafarki za a zo umra irin amsan da maza kuma ya ba wa umar irin ta sai na abubakar ya ba wa mai umar saboda ilimi na wa na sai na abubakar shi bai shiga wannan tashin hankalin ba akwai abin da ya tina akwai abin da ilimin sai ba shi mai dace da irin amsan da maza su ya ba wa umar amma sai ya ƙara masa ya ce a umar fastamtik bi garaski fastamtik bi garaski bi abin da bi garaski fa innahu la alal haq fa wallahi innahu la alal haq fastamsik bi garzihi hatta ta tamuta fa wallahi innahu la alha yace Umar kariki likafan ka wato kadizimci wato sirjin dokinsa ko makaman dokinsa ka makalkale masa duk inda yake kana tare da shi har ka mutu wallahi tallahi akan gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara masa da wani duk abu karka yadda ra'ayinka ya zaba da nasa karka yadda ka rabu da manzon sama har ka mutu wallahi akan gaskiya yake shi suna bakar bayi da wannan bayi da wani tashin hankali lallai aka yi abubakar ya fahimci wannan saboda ya fi dukkan sabon ilimi Aka ana zai wa kana alamana abubakar ya fi mu me ya fi mu ilimi shi yasa lokacin da maza su haye rasu sai na umar ya shiga wani tashin hankali har ya fassara abubuwa ba a yanda suke ba amma abubakar bai shiga wannan tashin hankali ba da sai na da maza sun haye rasu aka cewa sai na abubakar umar mazala ya rasu sai na umar takobi ya ɗauka a masallaci abubakar baya nan ya tafi wata angwata don gidansa daban-daban ne shi ke na aka zo aka yanyame umar shi ne wanda za a ɗan ji bayanai a wurinsa tun da babu abubakar manzala sama ya rasu sai na umar ya ce duk wanda ya ce manzan allah ya rasu sai na sare wuyansa Eh, ya tafi ya tafi ya gana da ubangiji ne subhanahu wataala kamar yadda annabi Musa ya tafi ya gana da Allah a turi Sina shi haka yake da fassara hamu duk wanda ya tsaya da su sai na sare wuta kai zaka faɗa ne kai zaka fada ga ayoyi da suke nuna maza kuma zai rasu amma sai na Umar bai sina su fa innaka mayyitun wa innahum mayitun وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم ke ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا har zuwa karshe duk sai na Umar wayan ayo ba su zo masa ba Tan sai ga sai na Abubakar ya zo masallaci zai samu an kewaye uba bai yi kowa magana ba ya tafi ɗakin Aisha ya je kan gawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude ainihin mafin da aka rufe shi da shi ya tabbatar ya rasu ya sumbanci fiskan sai mai da mayafin ya rufe Ya ce amma mutuwan da Allah ya rubuta maka kamar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 sai na abubakar ya ce man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kad wa man kana ya abudu allah fa inna allah hayyu la yamut ita duk wanda yake bauta wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad ya rasu wanda yake bauta wa allah kuma to allah rayayye ne baya rasuwa wato inda ma kana idan manzo Allah sama yana raye ne Za ka daina to dama shi kake bauta kenan idan dai Allah kake bauta to shi Allah baya rasuwa ko manzo Allah sama ya bar duniya addini yana sai karanta wannan ayan wa ma kana muhammadun ayan abun wa ma muhammadun illa rasulun qad khala min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqali ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa tajri Allah shay'a annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzo ne kuma an yi manzoni kafin yanzu idan ya rasu ko an kashe shi sai ku juya ku daina addini Allah ya saukar da wannan ayan a yakin Uhud lokacin da aka yi ta yada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an kashe shi to sai sai Abubakar ya sake dawo wannan aya idan an kashe shi ko ya rasu za ku daina addini ne dukkan wanda ya juya ya daina addinin bai cutar da kowa ba sai kan Allah ko zai saka masu gode masa masu ci gaba da addini da ya karanta wannan aya sai duka wurin gaba ɗaya aka karanta wannan aka aka yi ta karanta wannan ayan kaman a wannan ranar ta sauka duk an manta da ita sai na umar ya ce wallahi ban san lokacin da na durkusa akan gwiwa ta ba da sai da kila talaha abubakar yayin da abubakar ya saukar da ya karanta wannan aya sai ji na durkusa akan gwiwa ta ba to daga ne ya samu yaqinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai wannan aikin sai da abubakar shi sa duk inda abu ya rikice duniya ta rikice ko al'amarin duniya ko al'amarin addini da ku koma wajen malamai wallahi da ku samu nutsuwa duk wata fitina a duniyan nan da ta taso ko ta addini ne ko ta duniya ne ku koma wajen malamai malamai ne za su sa muku nitsuwa a zuciyanku su gaya muku yadda al'amuran su don babu abin da addini ya bari komai akwai shi a qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa za ka sun suna cikin nitsuwa ba sa cikin tashin hankali din yadda abu ya rike kuma gurgurdon ilimin ta gurgurdon yadda za ka samu nitsuwa to sai na Abubakar ya gaya masa wannan magana to da sababin wannan aka saukar da inna fatana laka fatahan mubina bayan nan sai aka saukar da inna fatana laka fatahan mubina mun maka buɗi buɗi bayyane ne ma'ana wannan sulhu sababi ne da za a yi ta shiga addinin musulunci aka je aka karantawa sayyidina Umar wannan wannan ga shi an saukar da aya ma akan wannan sulhu yayi ji dadi farin ciki yazo ya samu manzo sa ya Rasulullahi aw fatahum huwa sai dama alaman wannan buɗi ne na cewa musulunci zai karfi manzo su ya ce masana'a. ya yi farin ciki ya koma ya yi nadaman me yasa ya ta jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi ya aka yi ta jayayya da shi wannan abu ya dame shi ya ce wallahi ban gushe ba ina ta yin ayyukan alkhairi wa ma bintu usalli wa aqumu wa ataqaddaqu wa a'tiq من الذي جرى بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرجو أن يكون خيرا بنقول ina ta تخلى ina ta azumi ina ta daka ina ta yin ta bayi saboda wannan jayayya da nayi da manzala ta sama yace wallahi san da naji a raina Allah ya gafarta min abun ya zama alkhairi a wurina duba imani irin nawa irin na sayyidina Umar to sai na Umar jarumi ne ba matsoraci ba kuma ka duba matsayinsa manzala ta sama yace law kana nabiyyun ba'di da kana Umar da zai wani annabi bayana da Umar ne ko da imani kuma yace law salaka Umar hajjan Da salaka shaytanu fajjan gaira fajji umar da umar zai kama hanya yana tafiya a shaytan in ya hango shi sai dai ya ya kama wata hanya daban ba hanyar da fina umar ya kama ba to da ka fina umar ya kai kololuwa a daraja shi yasa ma ai iya ma har suka tattauna da su ba wani bai isa ma ya zuba to su kuma sauran sahabbai abinda suka yi shine lokacin da aka yarda da wannan sulhu sai sai na abin da manzala kuma sai ce so yanzu tun da an gama sulhu za a tafi kowa ya aski ya soke hadayansa ya soke hadayansa za an riga an mata ish'ari alama an ya ce takalmi alaman hadaya ne kowa ya soke ta kawai domin a ka'idan shine idan ka zo za ka yi umra aka hana ka to shi kenan za ka yi aski ka soke hadayanka kamar ma ka yi umran ba za ka tafi aka ba tun da ka yi harama sai ka warware ubangiji ta'ala ne so da aya wa atimul hajj wal ta lillah fa in hufiltum famastaysara min alhaji hadi ku cika aikin haji da umra in aka tsare ku aka hana ku shiga to ku bada abin da ya ka na hadayan ku ku yanka manzon kuma yace a yanka sabai su kai shuru suna ganin akwai kaskanci a su suna tamanin dai manzo Allah zai canja ra'ayi a ji ayi umran nan ku yanka har sau uku manzo kuma ya sai faci sai juya ta wajen matar sa dama ya tafi da ummu sarama me yake faruwa mazan ma yake mata baki gasa, abai na mana umurce su suki su ba ba ta ba ai taba manzon Allah suka ba su suna ganin abun da yafi aje ayi umran mazala ko zai canja ra'ayi a ce aje ko da za a mutu sai hafsa sai ta ce masa to ai ni zan ba da shawara abun da za ka yi abun nan ba haka ba ummu salama ka je kawai ka kama soke taguwoyin ka kawai ka kama soke raguman ka kake kowa magana ka kira mai aski kawo maka aski zaka ga dasu kuma haka manzo sama yi da ya zo kawai ya kira mai soke masa rakumi abin da ya kama soke rakumansa yana sokewa ya kira mai masa aski ya kama masa aski ba wanda yi wa magana kuma suka kama soke hadayansu mai yanka ya yanka mai sokewa ya soke suka kama wa junansu su har ko suka kusan su ya yanki juna shi kenan an fita daga mai daga wannan matsala to kaga wannan mace ne ta bada mai wannan shawara karkare na hankalin matarka yawa da aka ce hankalin ta rabi ne karka dauka ba ta da basira kuma ko ba ta da kwakwalwa tana da shi yanzu za ku je ku yi karatu a yi jarabawa da sai tafi kashin jarabawa gaba da haka ba za ta rasa ra'ayi da za ta ka ba za ta rasa ra'ayi da za ta ba. to gaba da haka aka gama wannan sannan kuma su wayannan sahabban da suka yi manzala ta suwa mu baya a mutum dubu ɗaya da ɗari hudu wata rawa dubu ɗaya da ɗari biyar ubangiji ta ala ya ce gaba ɗaya ya yarda da su da karwa biyar zaru anil mu'minina iz yubayi'unaka ta shajara Allah ya yarda da muminai waɗanda a yayin da suke maka mubaya a ƙarƙashin bishiya don ƙarƙashin bishiya aka yi wannan mubaya na cewa za a shiga maka a yakin kafin a yi wannan sulhu shi ne ake ce masa bai a turidwan wato mubaya da ta dawo aka yarda da su Allah ta alaƙi ya yarda da dukkanin sahabban gaba ɗaya in ya yarda da su ina za su tafi aljanna aljanna za su tafi shi yasa manzo da kuma wata ran yace la ilaha illallah nara ahadun baya aka kashin ko mutum tsiya bai zai shiga wuta ba daga cikin sabbai na wanda suka min mubaya'a a gargashin bishiya babu mai shiga wuta a ciki ko mutum ya sai hafsa tana kusa da wuri tafiya a zai shiga mana mazala ta jaka mata tsawa ta ce tana da dalilin da ai Allah ta ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ai Allah ala ce kowa zai gangara wutar jahannama kuma Allah ce tabbas ne wannan riga an hukunta shi ita zai ta dauka kowa zai shiga wuta ne ko da zai shiga aljanna sai ya shiga wuta manzala ya ce ba aka ayan take ne ba ga gaban ai a karanta gaban mana sun manu nan jin dare na takau wa nazaru zalimi na fiha jizya za mu tseratar da masu tsoron Allah mu bar azzalumai wanda suka saba Allah su durkusa a cikin mai wutar jahannam ayar tana magana kenan akan siradi wai mun ku illa waridwa kowa sai ya gangara ta me ta kan siradi kafin ya tafi aljanna ko wuta to wannan abin da an take nufi kenan kowa ko kai dan aljanna ne sai ka bi ta saman siradi sai dai wani zai wuce kaman walƙiya wani kaman ƙetta ido wani da ƙyar da ƙyar wani kuma har ya faɗa cikin wutan jihar Sau da haka da manzala ta sura ya ce ba wanda zai shiga wuta cikin nan mayaka na sulhul hudaybiya wanda suka yi mu baya mutum dubu ɗaya da ɗari hudu nan haka magana ta ce ko ɗaya ba zai shiga wuta ba amma can da aka ce kowa zai gangara ma'ana ta saman ta zai bi amma ba zai ji zafin wutan ba ma kwata-kwata zai haura ta sirati ne sannan ya tafi aljanna to da aka tafi aljanna da aka dukkanin su yan aljanna ne kuma dukkanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan aljanna ne gaba ɗayan su ba wa'annan kawai ba da nabi na alqur'ani da ubangiji ta lake cewa la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada al-husna wanda suka musulunta a farko suka yi jihadi suka ciyar da su fi sabilillahi ba za su yi daidai da sahabban da sai daga baya ba suka mutunta bayan an yi jira ba amma Allah ta'ala ya ce dukkanin su yan aljanna ne sahabban madina a makka wanda aka yi gwagwarmaya da su tun a makka sun fi daraja a kan wanda sai bayan an dawo madina suka mutunta. amma allah ya ce dukkanin su kuma ya musu alkawarin aljanna ba ta mutu ko ɗaya sai dai wani ya ji wani mai daraja wani kullihin qadrun ala wa fada'ilu lakinna masbiqikum minhum afdal ko yana da falala da daraja amma irin su abubakar kuma kaga sun fi ne sun fi sauran abubakar umar usmanu aliyu sai ka dauko wanda sauran mutum shi da wanda aka musu mubaya'a da wanda aka musu albishir da aljanna wanda suka je yakin badar yakin uhudu wanda suka yi bai ato ribuwa da sauransu so da aka sabai hawa hawa ne amma dukkanin su yan aljanna ne wannan shine karshen abin da ya faru a sulhu hudaybiya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh